Wasikar Yahuza Daga Yahuza bawan Yesu almasihu, ɗan uwan Yakubu zuwa ga kirayayyu, kaunatattun Allah Uba keɓaɓɓu ga Yesu almasihu. Jin kai da salama da kauna su yawaita a gare ku, ya ku kaunatattuna da yake dama ina ɗauki rubuto muku zancen ceton nan namu, mu duka, sai na ga wajibi ne in rubuto muku in gargaɗe ku. ku dage kwarai akan ban gaskiyar nan da aka danka wa tsarkaka sau ɗaya tak ba kari, gama waɗansu mutane sun sadado a cikinku waɗanda tun zamanin da aka kaddara ga hukuncin nan marasa bin Allah ne, masu mai da alherin Allah dalilin aikata fajirci, suna kuma kin makaɗaicin Ubangijinmu Yesu almasihu. Sai dai ina so in tuna muku, ko da yake kun riga kun san komai sosai. cewa Ubangiji ya ceci jama'a daga ƙasar Masar, duk da haka daga baya ya hallaka waɗanda ba su ba da gaskiya ba, har ma mala'ikun da ba su kiyaye girmansu ba, amma suka bar ainihin mazauninsu ya tare su cikin sarkan madawamiya a bakin duhu har ya zuwa shari'ar babban ranar nan. Haka kuma Saduma da Gwamrata da birane kewayensu waɗanda su ma suka dulmaya cikin fasikanci. da muguwar sha'awa ta jiki, an nuna su domin ishara, suna shan hukuncin madawwamiyar wuta. Haka kuma masu mafarke-mafarken nan sukan kasantar da jikinsu su ki bin mulki su kuma yi wa masu ɗaukaka bakar magana. Amma lokacin da babban mala'ika Mika'ilu yake fama da Iblis, suna musu akan gawar Musa. shi Mika'ilu bai yi garajen ɗora masa laifi da bakar magana ba, sai dai ya ce, Ubangiji ya tsauta maka. Amma mutanen nan sukan kushe duk abin da ba su fahimta ba, saboda abubuwan da suka sani bisa ga jiki suna kamar dabbobi marasa hankali, su ne kuwa sanadin hallakarsu, kaitonsu don sun bi halin kayinu, sun ɗunguma cikin bauɗewar bal'amu don kwaɗayi, sun kuma hallaka ta irin tawayen kora. waɗannan mutane kamar aibobi ne a taronku na soyayya suna ta shagulgulan ciye-ciye a cikinku, ba kunya ba tsoro, suna kula da kansu kawai, su kamar holokon hadiri ne, wanda iska take korawa, su kamar itatuwa ne marasa ‘ya'ya da kaka, matattu murus, tumbukaku, su kamar rakuman ruwan teku ne masu hauka. suna takama da kumfar kunyarsu, su kamar taurari ne masu kai da kawowa, waɗanda aka tanada wa matsananciyan duhu har abada. A nuhu ma wanda yake na bakwai daga Adamu, shi ma ya yi anabci a kan waɗannan mutane cewa, Gashi, Ubangiji ya zo da dubban tsarkakansa don ya zartar da hukunci kan kowa, ya kuma tabbatar wa marasa bin Allah dukan aikinsu na rashin bin Allah. da suka aikata ta hanyar rashin bin Allah da kuma baƙaƙen maganganu da masu zunubi marasa bin Allah suka yi game da shi. Waɗannan su ne masu gunaguni, masu kunkuni, masu biyewa muguwar sha'awa, marubata, masu yi wa mutane bambaɗanci don samun wata fa'ida. Ya ku tuna. lallai ku tuna da maganar da manzanin Ubangijinmu Yesu almasihu suka faɗa a da. da suka ce da ku, A zamanin ƙarshe za a yi waɗansu mutane masu ba'a, masu biyawa muguwar sha'awarsu ta rashin bin Allah, waɗannan su ne masu raɓa tsakani, masu son zuciya, marasa ruhu, amma ya ku tuna. ku rika inganta kanku ga gaban gaskiyarku mafi tsarki, kuna addu'a da ikon ruhu mai tsarki. Ku tsaya a kan kaunar da Allah yake yi mana. kuna sauraron jinkan Ubangijinmu Yesu almasihu mai kaiwa ga rai madawami. Ku ji tausayin waɗanda suke shakka, kuna ceton waɗansu kuna fisgo su daga wuta, waɗansu kuma ku ji tausayinsu, amma tare da tsoro kuna kyamar ko da tufafin da halinsu na mutuntaka ya kazantar. Ga wanda yake da iko ya tare ku daga faɗuwa. ya kuma mika ku marasa aibi a gaban ɗaukakarsa da matukar farin ciki ga Allah makaɗaici mai cetonmu ta wurin Yesu almasihu Ubangijinmu, ɗaukaka da fifiko da mulki da iko su tabbata gare shi tun fil azal da yanzu da kuma har abada abadin. Amin, amin.